Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Bismillah ar-Rahman rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin kwantan bauna wallafar na Halima. Rasa ma abin da za ta yi ta yi gaba daya. Zuciyar ta babu daɗi. Ta koma ta zauna ta yi tagumi kawai tana tunano fuskar sa a jiya da daddare yadda yake kallanta da alamun maganar da ta shige shi sosai. Furzar da iska ta yi tana karewa ɗakin nata kallo cikin rashin sanin abin da za ta yi. Tashi ta yi ta shiga ban ɗaki ta yi sabon wanka ta canja kaya ta saka dogon wando ta saka vest mai karamin hannu ta zuba turare a jikinta kafin ta dauko a baya cikin kayanta ta saka a jikinta ta rada mayafin ta yi kyau sosai cikin shigar ta dauki zoben da ya bata a kairo ta saka a daidai lokacin da Suhail ya kira nambar ta dauka da ta yi kafin ta yi magana ya ce ranke rade na iso a ina zan same ki Rola ta sauke numfashi ta ce ka zo kawai bakin apartment din nan zan fito ya amsa ta kashe wayar ta fito falon tare da kulle ɗakin ta ta zare ki din ta fito karamin falon ta duka babu kowa ta fito babban nan ta ga hadamanta ganin ta duk suka mi miƙe tsaye jakadiyarta tana faɗin barka da fitowa uwar gida ga mai martaba sarkin katagum takawar ki lafiya fara mai fara aniya zuciyar ki wankakkiya fuskar ki wankakkiya Allah ya ja zamanin ki ya baki dukkan abin da kike so kanta ta ji ya fashe sosai tana jinjina daɗin mulki domin kuwa ba ƙaramin girma ta ji ta ƙara ba faɗan wannan kalaman da suke yi ta ce zan yi tafiya zuwa wani waje amma ba zan jima ba a kula da komai jakadiyar ta ce za mu iya raka mai girma fulani rauda ta girgiza kai ta ce a'a zan je ni kaɗai Allah ya dawo da ke lafiya lafiya ya tsare gabanki da bayanki ya kare ki daga makiyanki ya baki nasara da rinjaye akan komai amsawa ta yi ta fita jakadirata ta kulle bangaren gaba daya dukkanin su suka fita a daidai kofar fita daga apartment din nata ta ga motar kai tsaye jakadiyar da take take bayan ta bude mata kofar ta shiga suhail ya ja suka fita daga gidan sai da suka fita sannan ya ce barka da safiya ranki ya dade ta ce an tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah daga nan suka yi shiru yana jan motar duka tunaninta garin za su bari gaban wani gate din gida ta ga yayi sulo ya danna hon aka leko ganin shine aka buɗe masa ya saka motar a ciki sai da ya faka sannan ya juyo yana kallon ta ce. afuwa ranke daɗe ban miki bayani ba mai martaba yana cikin gidan nan ya sanar da ni kar na faɗa wa kowa yana garin nan har abba ya ɗauka yana abuja na saba umarninsa ne saboda ke ce babu yanda zan yi na ɓoye miki inda yake ki roƙa min afuwa a wajen Na san na yi laifi rauna ta kalli gidan sai ta tuna tazo gidan a daren da yayi ummi ta rako ta da daddare ta juyo ta kalle shi ta yi murmushi ta ce "Na gode!" murmushi yayyace ni ne da godiya da aka amince amince mu in babu damuwa zan iya cewa wani abu a matsayina na abokin mai martaba rauda ta gada kai alamun e ya ce tsakani da Allah ran ke daɗe yana tare da damuwa sosai yanzu maganar da nake yi akwai Dr. yasar ya saka masa drip a ciki saboda jikinsa babu karfi da aka auna jininsa BP ɗinsa ya hau fiye da tunani shi yasa aka sa masa ruwa Dan a samu ya sauka da wuri yana da damuwa ran ke daɗe zuciyarsa a cushe take haidar ne abokin shawararsa yanzu kuma babu haidar don haka ke kaɗai kika rage masa don Allah ki taimaki rayuwarsa kar ciwo ya kashe shi da karancin shekarunsa yadda ya yi maganar a nitsai sai ta sauke numfashi cikin tausayinsa mai yawa da da na sanin abin da ta aikata ta girgiza kai ta ce insha Allah na gode kwarai ya fito ya buɗe mata motar ya ce idan kika wuce falon farko akwai na biyu da na uku a cikin na ukun akwai underground nan zaki biya na ciki kai ta ɗaga ta nufi ciki kai tsaye zuciyarta na bugawa babu kowa a falon farkon sai haske da hotunansa da suke cikin glass gaba ɗaya falon adamfarin glass aka yi komai fari ne hata da kujera da carpet ga su karkar kamar ba ba a takawa ciki ta wuce kamar yadda ya faɗa ta sake ganin wani falon mai step ɗin da za ka hau sama ta sake wucewa nan ta sake zuwa wani falon da yake da underground ɗin ƙasa ta dinga yi tana bin step ɗin har ta ƙaraso wata doguwar hanya mai kyau da haske da madubi ta ko'ina sannan da adon fulawoyi kafin ta iso falon a zaune ta hango shi ruwan da yake shiga jikinsa ya kare an cire dr yasir yana zaune yana haɗa masa magani sallama ta yi cikin murya mai daɗi dr yasir ya amsa yana juyawa yana kallonta ganin ta ya saka dr Nasir ya ce, "Barka da zuwa ranki ya daɗe." Kai ta ɗaga ba ta ce komai ba, shi kuma ya ci gaba da haɗa masa maganin. Maganin ya bashi ya sha tana tsaye har lokacin kafin doktor ya tashi ya fita daga falon. Bayan ya yi mata sallama cikin girmamawa, sai ta tabbatar ya fita, sanin ta ƙaraso inda yake jikinta a sanyaye tana kallon sa. Ganin ya rame a fuska da wuyansa, don ƙaramar riga ce a jikinsa da dogon wando. Kamar bai san da mutum a wajen ba, ta zauna a gefensa tana kallon sa. ko ba ita yake kallo ba, wani wajen na daban yake kallo. Fuskarsa a ɗaure. Sultan ta furta a hankali tana kallonsa sai da ya rufe ido ya buɗe sunan da yadda ta faɗe shi sun shige shi sosai amma baya tunanin zai iya kallonta ya jikinka ta sake faɗa tana kallonsa amma bai ma kalle ta ba balle ya amsa mata ganin hakan sai ta zago ta dawo kusa da shi ta jawo stool din tsakiyar ɗakin ta dawo da shi daidai da fuskar ta ce I'm sorry sai a sannan ne ya ɗago ido ya kalle ta suka haɗa idanu ta sauke nata a ƙasa sai ya sake ɗauke kansa bai ce komai ba hannunsa ta riƙe duk da ƙirjinta yana bugawa tana kallon hannun da babu agogo a jiki zanen Bayan bakin shaidarsa ta fito ta kalle shi ta ce, "Ka yi haƙuri Sultan." Hannunsa ya zame daga cikin nata, ya sake kawar da kansa gefe. Tare da yafe kansa bai ce komai ba. Sake komawa inda fuskar tasa take za ta yi magana ya ce, "Please." Ya furta a hankali yana dafa da kansa. Shiru ta yi ganin ya dafe kai, ta ɗauke kai daga kallonsa, ta yi shiru tana wasa da hannunta. A fakaice ya kalle ta gaba ɗaya kamshin ta ya dame shi. Ya ɗauke kai tare da sauke numfashi. Yana sake jin zafi a ransa. Jin kamshi na tashi a jikinta kuma a haka ta fito daga gida. gida mikewa ya yi sai kuma ya dan tsaya jin kansa na ciwo kafin ya fara tafiya zuwa cikin ɗakin da yake cikin falon da kallo ta bishi sai ta ɗauke kai sai take jin ina ma bata kawo kanta an wulakanta ta ba da ta yi zaman ta ya neme ta da kansa duk da ba haka ba kiran sallah ta ji na azahar a wayarta ta kalla ta ga sha biyu da yan mintuna ta ajiye wayar tana sauke numfashi ta jima a nan a zaune har ta tashi ta ga wata kofa a falon ta buɗe ta gaban ɗaki ne ta shiga ta yi alwala ta fito ta sake ɗaukar wayar ta ta nemi alƙibla a falon ta nuna mata ta tayar da sallah bayan ta ira ta kalli kofar da ya shiga ba za ta iya sake zuwa inda yake ba gwara da tattara ta koma inda ta fito zai fi mata alkhairi akan ta zauna yana share ta amma kuma ba shi da lafiya zuciyarta ta faɗa mata sai ta tashi ta nufi ɗakin a sanyaye a kwance ta same shi da alamun ya yi sallah ya kwanta ya ma kashe hasken ɗakin gaba ɗaya sai sanyin esin da yake tashi ɗakin ba sanyi sosai ko babu zafi karasawa ta yi kusa da shi ta kalli fuskarsa sai ta ga sa a rufe yake ta juya ta fita ta kyale shi yunwa take ji tana damunta ta gara agowar yogurt da ya rage ta ɗauka ta sha sai ta ji daɗi a cikin nata. Ta jingina da kujera tana kallon robar drip ɗin da aka cire. A haka ita ma bacci ya ɗauke ta. Yunwa ce ta sake tashinta daga bacci. Ta tashi tana juya wuyanta saboda ya sage. Ta kalli tangame man agogon bangon mai ɗauke da hotonsa daga karfe uku daidai. Ta kalli falon tana neman abin da za ta ci. Tashi ta yi duk kofar ta gani sai ta buɗe amma babu kicin. Gashi tsoron komawa baya take yi. Dan girman gidan tsoro yake bata ga zurfi. Tsab za a yi mata wani abin ma babu mai ji. Yunwa ta dame ta sosai ji take yi kamar ana naɗe mata hanjin ciki ta zauna duk ta jiga ta saboda yunwa tana rantsa idanuwanta hannu ta saka ta rufe fuskar ta kawai ta fara kuka kukan yunwa da kukan kin kula ta da yayi dukkan abin da take yi yana tsaye a bakin taga yana kallon ya riga da ya tashi ko da ya fito sai ya kanta tana bacci sai ya koma fitowa yayi bata ji ba ya wuce ta bai jima ba ya dawo da pak na abinci ya zo kusa da ita ya mika mata tare da cewa mai kukan yunwa dago fuska ta yi ta kalle shi ta kalli hannunsa sai ta turo baki ta goge idan idanuwanta ta karba ta bude ta fara ci ko wanke bakin ta ma bata yi ba saboda tsabar yunwa sai ta cinye tas har lokacin yana tsaye a kanta ya harɗe sa kirji yana kallon ta kwarewa ta yi ta fara tare ya bata ruwa ta karba ta sha ta ajiye park din tana sauke ajiyar zuciya dan sai lokacin ne ta ji ta dawo daidai kallon kanta ta yi sai a sannan ne ta ga babu rolin din mayafin da ta yi sai hular kanta kawai ta san shi ne ya zare da tana bacci hakan ya saka bata damu ba ta sunkuyar da kai ƙasa bai yi magana ba ya juya ya tafi da kallo ta bishi ta sauke ajiyar zuciya zuciya tana marmashi ganin ya dan samu lafiya ba kamar ɗazu ba ya kuma dan saki ransa fuskarsa ba ta kai ta ɗazu daurewa ba la'asar aka yi ta sake tashi ta yi alwala ta yi sallah a falon tana zaune a kan kafet ɗin ya fito ya yi wanka ya saka karamar riga fara da farin wando wanda ya wuce gwiwa kaɗan rigar mai karamin hannu ce gaba ɗaya hannunsa a waje yake miƙewa ta yi tana kallon sa shi ma ita yake kallo da idanunsa har sai da ta sauke nata ƙasa ganin kallon ya ƙi ƙarewa sai kuma ta ga ya juya ya nufi barin falon da hanzari ta bi bayansa don ba za ta iya zama ba ta ga ya koma wancan falon ya shiga wani ɗaki ya zauna sai ta zauna tana jiransa ya jima sosai har ta gaji da zama ta tashi ta leƙa ta ga karatu yake yi ya tara ta tafi a gabansa sai ta sake komawa ta kulle masa ƙofar sai da aka yi magariba ya fito yana kallon ta tashi tana riƙe da bayanta ya sake komawa ta sake bin bayansa tare suka yi sallah bayan an idar tana nan a zaune akan sallayar ta sake jin yunwa na damunta kamar ya fahimta ya sake kawo mata abincin da Sahel ya tulo masa ta ci sosai tana sauke numfashi babu wanda yake magana a cikin su har kai sallar isha'i suka sake yin sallah tare bayan an yi darne ta yi shafa'i da wutare shi ma haka kafin ta tashi ta fara naɗa mayafinta sai ta gama tsaf ta kalle shi ta ce ka yi haƙuri na zo inda baka gayyace ni ba na jure wulakancin ka na wani lokaci amma na kasa jure wannan zan koma inda na fito ta faɗa tana kallon sa tare da gyara mayafin jikinta tashi yayi ya zo gab da ita yana kallon sai ta tsaya daga abin da take yi kamar zai yi magana sai kuma ya fasa ya sauke sauke numfashi amma bai daina kallonta ta ba. A hankali ta kalle shi, murya na rawa a tausashe ta ce, "Na baka hakuri ka ki haƙura." Ta faɗa hawaye na sakko mata. Yatsu biyu ya saka ya ɗago fuskar ta yana kallon ta, sai kuma ya ja baya kaɗan ya ce, "Kin yi laifi ne?" "Eh, na yi laifi kamar yadda aka yi min, amma na haƙura nake ba da hakuri kuma ake wulaƙanta ni." Murmushi ya yi mai sauti jin abin da ta ce, sai ya girgiza kai don yana mamakin ta gaba ɗaya ba ta jin shakkar faɗan abin da yake ranta. Ya ce, "To me kike so a yi miki? Gida zan koma. Ni na kawo ki?" Suhail Khalid ne ya kawo ni kuma yanzu zan kira shi ya mayar da ni ta faɗa tana ɗaukar wayar ta da niyyar kiransa wutar gidan ce ta ɗauke gaba ɗaya ta yi ƙara ta saki wayar ta nufe shi a guje ta faɗa jikinsa ta ƙanƙame shi tana sake ɓoye kanta a ƙirjinsa ajiyar zuciya ya sauke babu ta yadda zai iya fushi da ita yana son ta sosai sanda bai san adadin yawansa ba ya yi kewar ta kewar da bai san yawanta ba yana son kasancewa da ita fiye da tunaninta cikin lokaci kaɗan sai kuma hasken ya dawo ta buɗe ido a hankali tana kallon falon ta miƙe da niyyar barin jikinsa amma ya rike ta ta baya yana kallon fuskar ta sosai ya ce faɗa min haushi na da kike ji ya furta yana kallon ta cikin murya mai daɗi ta yi shiru ba ta yi magana ba dan yadda ya rike ta yana yi mata magana ya fara canja mata yanayi da kyar ta iya cewa kai ne kake nuna ko in kula akan lamarina gaba ɗaya baka ta ne sai a tashi a wuni baka neme ni ba bayan ka san kayi min laifi tun a baya amma baka damu da ka lallashe ni ba balle ka bani hakuri murmushi yayi ya cije baki ya ce ya kike so na yi miki muwaddati ba da nutsuwa ko kaɗan ba ni da wanda zai bani shawara ke kuma kin nuna ba kya son zama da ni kin ga ai ba zan miki dole ba ta kalle shi shi ma ita yake kallo ta ce to ba kai bane ba ka son na zo inda kake in na zo sai ka share ni tun ranar da haidar ya zo baka sake rarrashi na ba sai ma share ni da kai dan kawai ba ka so sa ya dora akan labbanta ya girgiza mata kai yana kallon idanuwanta yana lamshe idanu tare da budewa shiru yayi kawai kallon ta yake yi ta saukar da ta ƙasa tana jin wani iri a zuciyarta sai daga baya ya ce muwaddati abubuwa sun min yawa baki gani gani ba ni da ke waye ya kamata ya yaye wa wani damuwa ta shiru tana jin wani irin abu na zaga jikinta musamman lokacin da ya zuba mata idanu yana kallanta ajiyar zuciya ta sauke cikin murya mai sanyi ta ce ni ce shi yasa na zo na ce ka yi haƙuri amma sai na ga baka so gani na ba ya ce waye ya ce ba na so na ganki ta kwanta a jikinsa tana limshe ido ta ce gashi nan kuwa gashi nan ko kula ni ka ka yi numfashi ya sauke yayi shiru na wani lokaci kafin ya ce ni ma ki yi haƙuri shikenan sai ta shiga jikinsa sosai ta ce iya eh, nan na haƙura amma banda na na baya yi murmushi tare da yi mata kiss a goshi bai ce komai ba yana sake rike ta gamgam yace ina son ki muwaddati ta rike shi gamgam tana jin soyayyarsa da ta binne tana tasowa amma bata amsa ba a daidai kunnan ta yace anything for me juya kanta take yi a kirjinsa yayi murmushi ya zare hannunsa daga bayanta ya rike ta a jikin jikinsa sannan ya ɗauke ta kai tsaye cikin ɗakin da suka fito ya nufa da ita sai da suka shiga sannan ya sauke ta yana kallon idanuwanta da yake a rufe yace i really miss you takawa ta yi ta koma gida gefen gadon ta zauna shi ma ya bi ta ya zauna a kusa da ita sannan ya ƙara jawo da ita jikinsa gaba ɗaya fuskar ta ya girgiza alamun ta buɗe ido ya goga hancinsa a akan nata ya ce buɗe idon ki mana kanta ta mayar jikinsa sai kuma ta ji ya ce zina a hankali ta buɗe ido suka haɗa idanu duk da babu haske sosai amma tana kallon hasken idanuwansa ta shagwabe fuska zai yi magana ta hana shi saboda ba ta son abin da zai faɗa a wannan lokacin zuba wa juna idanu suka yi sai kuma ta ji kunya ta kama ta ƙoƙarin zamewa ta yi daga jikinsa ya hana ta yana sa sake binta da sa da yake kashe mata jiki a kowane lokaci. Tare suka fito daga ban daki ta wuce kan stool ɗin madubi tana ta kifa kanta akan madubin tare da farta wayyo Allah na. ta yake yi ganin kamar ba ta da lafiya ya saka shi ya karaso ya tsaya a bayanta ya ce ba ki da lafiya ne ba ta ɗago ba ta ɗaga masa kai alamun e kafin ta dago ta ce kaina ne yake yi min ciwo sai bayana da ya rike ya ce ok let me call doctor ya faɗa yana ƙoƙarin wucewa ta riƙe hannunsa ta juyo ta kalle shi ta ce zan ji sauƙi ba sai ka kira shi tashi ba dare ya yi fa kalli karfe goma sha biyu har ta kusa na gaji ne kawai da kansa ya mata alama da ta tabbatar ta ce e babu komai ta faɗa tana sake kallon kanta a madobi ta gaji sosai bayan ta kamar zai cire domin ba karamin wahala ta sha hannunsa ba Kallon ta ga yana yi ta madubi sai ta sake sauke kanta ƙasa ta kifa kai akan madubin tana murmushi ya ko ya tsaya a bayanta yana kallon gadon bayanta da rabi yake a bayyane kasancewar tawayar ne a jikinta tabbai ya gani guda biyu dogaye sun zagaya wuyanta har kafaɗarta ya saka haka yatsansa yana bin sa a hankali kamar tafiyar maciji haka yake yi da hannunsa hakan ya saka ta dagowa suka hada idanu ta madubi ya ce kin ji ciwo ne ta san taban yake nufi sai ta yi murmushi ta girgiza kai ta ce ba ciwo bane da ido ya yi mata alamar to menene ta sake yin murmushi ta ce duka ne zaro idanu ya yi waje ya sake kallon taban ya sake kallon ta ya ga ta yi murmushi ta sunkar da kanta ƙasa ya ce duka fa ta daga kai ta ce um baba ne ya zane ni lokacin da cikin nan ya bayyana ai duk jikina sai da ya fashe sauran taban sun baje wannan ne dai da shi ina ga zan tafi ta faɗa tana dagowa amma bata kalle shi ba ya Allah abin da ya farta kenan a bayyane yana limshe idanuwansa ya bude ya koma kan gefen gadon ya zauna yana kallanta amma bai ce komai ba domin tsananin tausayinta jin yayi shiru sai ta share ita ma tana zaune bata motsa ba balle ta yi magana wasa take da zoben hannunta ba tare ta kalle shi ba muwaddati jin yadda ya kira sunanta sai ta kalle shi ya fito da hannu alamun ta zo inda yake ta taso tana takowa a hankali tana karasowa ta zauna kusa da shi tare da faɗin ciki na sultan hannunta ɗaya ya rike. ya ɗora ɗaya akan cikin ta ya ce ciwo yake miki me kike ji a cikin ki faɗa min na kira doctor ya faɗa a ruɗe yana kallon ta hannunta ta ɗora akan nasa hannun da yake cikin nata tana kallonsa ta ce ciwon kaɗan ne ba sai ya zo ba ƙaramin tsaki ya ja ya ɗauki waya zai kira doctor bata hana shi ba ya kira aka ɗauka ya ce yasir kana clinic shiru ya yi alamun yana ba shi amsa kafin ya kalle ta ya ce ina da patient a speaker ya saka wayar ta ji doctor yana cewa cewa me yake damunta ya kalle ta yayi shiru bai magana ba sai zuwa wani lokaci kafin ya ce ciwon ciki Dr. Yasir ya ce ranka ya dade sosai cikin yake ciwo wai dan na san wani irin magani zan taho mata da shi ya kalle ta suka haɗa idanu sai ta ce ba sosai ba fa doctor kawai bana jin daɗi ne ba sai ka zo ba yunwa ce ma kallonsa ta yi ta ga ita dai yake kallo bai ɗauke ido daga kanta ba sai ya yanke wayar ta ce ba fa ciwo ba ne da ka sani baka kira shi ba babu abin da zai faru tunda waɗancan ranakun suka wuce ban yi miscarriage ba bana tunanin tunanin akwai abin da zai saka cikin nan barewa yanzu. Yunwa ce kawai, ta faɗa tana sunkuyar da kanta ƙasa. Hannunta ya rike yana murza zoben da ya bata a Cairo. Ya yi shiru na wani lokaci bai ce komai ba kafin ya ce wani lokaci ta kalle shi ta ce lokacin da baba ya yi min duka akan cikin mana da lokacin da umma ta dinga yi min faɗa har ta ce bata yafe min ba da kuma lokacin da nake confusing akan tsakaninka da Aliyu wane ne mamallakin cikin nan. Rana ta ƙarshe kuma da umma ita da kanta ta ɗauka cikin zai fita shine ranar da mai martaba ya kira mu. Sultan tunda cikin aikin nan bai fita a cikin waɗannan kwanakin da na lissafa ba ba na tunanin zai fita a yanzu ban taɓa shiga tashin hankali a rayuwata ba kamar waɗannan ranakun mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba a so ilimi yana da daɗi to kar shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya shiri daidai da zamani ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi a wai